Thank you. To madalla masu sauraron shirin kaddara ko ganganci Universal Asma'u Kano, Asma'u Kaduna, Asma'u Sokoto, Asma'u Zamfara, Asma'u Birnin Kebbi, Asma'u Ɗakin Gari, Asma'u Jega. Kai tsaye tare da ku sauraro gida-gida ke tare da ku inda muka dawo akan labarin bazawara dambu mai hawa uku. Wanda labarin ta ya fara zama wani iri inda muka ji mutuwar mijinta inda take bamu labarin cewa daga nan duk wanda ta gani mai babban mota sai ta rinka tunanin cewa ko mijinta ne daga nan kuma bayan an yi mutuwar yan uwa da abokan arziki aka sanar da su da sauran iyaye sai mu ce mu yi ci gaba da faruwa daga nan wato to kenan sai suka fara zuwa aka fara zuwa da ɗaya da biyu da ɗaya da biyu dai haka nan aka fara zuwa to dai gaskiya ma ba a zo ba da yawa ba dai sai ran sadaka uku har aka dan tattaro yau daga wasu garuru aka dan zo amma su can bangaren su ba na duk ba su samu sun zo ba tukunna tunda abu ne sai ka nemi kuɗin mota zaka tunda gari ne nisa to da suka zo can gidan da aka riƙe ne suka fara zuwa to da suka zo ni abin da zai baki mamaki an ta asama'u da suka zo matan nan da ta zo an yi fa mutuwa an gaya masa da suka kwana biyu sannan suka zo amma wallahi tallahi ta sha kunshin ta hannu da kafa dattijuwa ce fa a lokacin mm. akalla ba kasar ba za ta yi arba'in da ko hamsin mm. ta sha jagira ta sha baki ta mm. sha sabon ɗinki kamar biki dama da ke akwai yatta a garin da maki. to ita ta zo tun da aka so wa shigar ta zo ta kita ta zama tun da ba kowa to ba ta zo suka zo in ga miki an ta da shikenan da dare yayi suka zauna ni ina da ina daki muna daki ana hira sai hira tafa hannu tafa hannu irin ana cikin kamar suna shewa ana farin ciki abin zai ban tsoro me ya ja haka ne kina ji kuma dama ni yau akwai abin da zan ban faɗa ba kafin rasuwar ran ranta ita fi mm. da daddare ina kwance sai ne mafarki wai na shiga ban daki zan yi fitsari na tsugunna sai wani kadangare tarariya ita ho a guje Kina so ya shige min jiki sai na fita mhm. tashi a guje sai na fita da na fita da gudu to na aka gida na akwai bishiya daga shi ko daki na bishiya mhm. take ina zuwa shikenan sai na ga ita wannan marƙiyar tana tsaye a jikin gindin bishiyar tana ta dariya ki tsaya mana ki tsaya mana ke ya ce me zai miki kawai shiga jikin ki zai yi kuma ai zai fito ki tsaya mana ki tsaya tana ta mun haka ne sai sai tsoro kama na dinga karka farfarki fa mm. kakkarwa sai na daga labulen ce ne ina son gaya mashi na ganshi a kwance akan gadan kara kasan shi duk kasa ce gashi kara a shimfiɗa kan akan akan wannan gadon kasa gadon kasa a kwance mai kisan bale ka fuskar tana kallon sama kamar tagawa sai nake ce mishi wane wane ina ta kiran sunan shi ina ta kiran sunan bai ansa ba ina ta kiran sunan shi ina maka magana ka ji ka kula da wata ta dari dari ya fa sosai mm, ta eh an farki da jan bakinta da jagirinta da komai da kunshin ta haka da ganta an farki shikenan to da suka zo sai na ga eh, na ga yanayin kamar yana shigen kama da wancan Na ga tana ta dariya tana sai jikina kama kakarwa suna kwance suna wannan hira ina kwance da mara ta sai na dauko ta ta da yake damuna ce sai na zo na mara shimbiɗa tsakar gida ana iya fi yi aure ke da dan baranda haka kofar ɗakin ana fi wallahi kuma kwanta fi har ce mata zafi muke ji mm-hmm. kai nake kan wani yi ma za a bakure ni in mutu to tsoro sai kama ni shikenan haka shigar gari tana sadaka uku ne aka fara ta taru aka ta taru aka ta taru aka yi wannan da aka ma sadaka uku sai suka shirya suka tafi haka aka tafi to mu baban baba na mahaifi da yasa da nisa sai bakwai suka zo mm. to suka zo sadaka bakwai su da ma yan can da na zama ba su zo bakwai ba iyakacin su dawa daga uku nan suka tafi ba su ƙara zuwa kwanan su ma daya to suka zo baba na da ya zo sai gani kadai daga ni sai anguwa aka gama sadaka ma duk ne ma sai yamma ya zo wurin mangarba ni mm. kadai ba kowa ganin sai makociya ta muna zaune sai ta to gaskiya tan ko a lokacin ma shekara 20 ba mm. ya to gaskiya ba zai yi tun da gidan haya kiki ba zai kuma gashi an miki mutu a baki kadai ba ga yarinya zan tafi da ki dama karar da nayi ko suwa na idan suka tafi da ki mm. ina ba su da ki ba ni zan tafi da ki shikenan aka ce to shikenan to lokacin kuɗin mota ba zai isa ba sai zuwa aka aka nemo wanda su tun lokacin mun biya kuɗin haya na shekara mm. ban fi wata hudu ba lokacin ina gada biyan kuɗin haya idan lokacin yatta watan takwas sai aka ce to aka nemo wasu aka yi aka yi aka yi aka yi sai suka ba mu kuɗin to da shi muka kuɗin mota an ka tafi rago kayayyakin sawansa da waye tun da waye mai gadansa magajinsa dama daga ni sai yar ai mm. kenan mm, muka karto kayan sa ne kuma da kayan sa kawai bari sai wasu yan kudade na ko dubu sha biyar ne ko sha mm. hudu ne bari a cikin durowa da ya zo da su ya bas duk muka tarkata aka tafi aka aka haɗa kudi aka haɗa kuɗaɗe aka tafi ko aka tafi ina zuwa garin na sayar akuya ta na aure na siyo su gishiri buhu gishiri buhu na siyo siga buhu mm. na ki daddaurawa dai haka da sana ina ta kabata to abinda da manta ban gaya miki ba san da muka je da shi baban yattawa garin namu da muka tafi garin su tafi garin mu muna zuwa garin sai babana ake ban labari labari ya ce ai wani dan albarka wannan tsohon saurayin nawa mm. kin gane na gane da sai miki kaya yawa ba wanda sai min kaya ba mm. wanda nake kora nake wulakanci wanda ce kora dan nan da ke yawo da bula yawa dan mm. albarka ai da ya gama makaranta ya samu aiki ai duk watan duniya idan aka yi albashi idan ya zo ganin gida sai ya samu envelope irin brown din nan ya saka kuɗi kowa da nashi dubu mai dubu biyar mai dubu uku mai dubu dangi na fa sai ya zo kowa an raba an bashi To, ina fatan gidan mijina fa. Mm. Kuma dama nufin za a biki na da na kawo kati, gidan na zo na kawo kati. Mm. Shi lokacin yana nan har shi na bashi kati ya in Allah ya yarda wanci, in Allah ya yarda ko a bakwai kika haifa fa sakin fito na aure ki. Yace wannan farajin. a lokacin to ni na dauke shi a banza a obi don ka zo muka yi wannan biyu shine ba ma nake bada nan labari na ce to in ce an gode an gode an gode shikenan in wa da inda muka shiga gaishe su aiwa na kaza kaza aiwa na kaza kaza ai ya karade ya karade to da wani dauko ne da ni gida to an ga an ta samu muna nan na ta kaba ta ina wani mutum da ya mutu sai ni ma kama rashin lafiya ba kwanta ba lafiya ciwo zazzabi zazzabi zazzabi da yake ni na san a zo ana hirarsa in ana ce aiwa mm. na kaza aiwa na kaza sai ita amma fa ana gama sai zabi ya dawo zabi sai ne wurin wata biyu ba ni da lafiya eh da lafiya ina kwanci to ina yan uwansu da wannan ya uwan nasa wace aiwa wanda ƙara rawa ne tun da ita fa ai da ba abin da ya asu gafar lalai Allah na tuba abin da ya kashi kenan tun da ita fi har yau bai saka muna raye ba ma babu ni ne a tunani na dai tun da mutane da yawa sun faɗa a hada baki maza amma ni na imani wallahi allahi ba su ga fula yau abin da da shi kenan ayya ma ya faɗa kuma tun ya tafi ya tafi mutum ke kin ce ba za ta gane eh, ba bare kuma tun da ya tafi bai ƙara neman mu ba shi ma an can din bai ƙara neman mu ba baban wani yarinya mm. ba wanda ya ƙara zuwa inda muke har rana mai kamantewa wanda ya ƙara neman mu <laughs> ba inda aka sani ke abin ya haɗa eh, ke eki eh, eh, ma bata san nata ba ke ma bata san na ba ba wato dan lekan hawa uku dan wannan ya fi ya fi karfin hawa uku ma ya tafi hawa shida in ga miki ba shine in ga miki maka tare anta a sama'u ake hmm. ta ban labarin maka gama da maka dawo to shine bayan da ya rasta mai tafi da ni to ina nan ina nan jinya ina ina nan jinya ina nan jinya kawai in ga miki ran nan sai baban mu sai muna cikin gida to kin san kauye dan gaci irin ta din nan to kawai sai na jiyo muryar shi wannan wanda nake rike buwa da nake sanin kin mm. yi wulakanci yau mutum zaman zance da shi yau dan ma amai wulakanci yana lokacin da bashi katin biki na shikenan kawai sai jiyo muryar sa sai da ake an ce an ce mutum yana da kirki mm. sai na ina tausayin sa din nan sai kawai sai na je na leka ta katanga ina kallon sa suna ta suna ta hisa ta gaga har yan uwan babana mm. a lokacin ma da ya zo dan hadda baba har yayi babana aiki amma shi bai san ina gida shikenan sai sai yana sallama zai tafi zai koma daga wurin aikinsa daga wani gari yake aiki hmm. to sai ya zo kenan zai tafi to da ya tafi shi ne tsaya suna hira ne labarin ji muryarsa na leƙa na ganshi suka tafi suka tafi to dama akwai yan makaranta ne abokanan kanina da suke hmm. makaranta tare to taron za su koma makaranta to shi kana garin nazo sai bai koma ba hmm. shi kenan sai suka tafi suka hau mota tare suka ta tafiya haɓɓa sun je garin da zai hau mota ya tafi garin da zai tafi su kuma sun dare a garin da sai suka ce musu a ah, ina wane sai suka ce ai shi bai dawo ba me yasa bai dawo ba sai cayi suka ce ai ya ce da mijinta ya mutu ta dawo yana jin wannan magana ta dawo tana na ka tana sai ya sake taron wata motar sai ya hau sai ya dawo ya hau ya dawo an ta asuwa an kare dawo yana zuwa da har gidan mai sallama salamu alaikum wa alaikum salam ya shiga ga miki sai ya kuka sai ce shi aka yi mutuwa <laughs> sai kuka eh sai kuka amma mutuwa yana ta koke koke da wai ana ta kai hakuri aka ga ni ma kuka kowa ko a ta koke koke sai samu tani ko a koke koke an ta bai bar garin nan ba sai da ita bakanti ya siyo yarinya saralak ya siyo mata pampers ya siyo mata cingam watan tafa takwas har da cingam jika gwada ya siyo mata alawa ya siyo mana madara pik irin babban gwangwanin nan ban mm. bita babban gwangwani siga kwano man shafawa sabulun wanka ya zo idiri in ce to shi ya tafi aiki daga nan bai kuma gina su bai tafiya in ga miki an tana ya zo to duk wata alƙawari ne alƙawari ne wannan abin da yake masa alheri bai fasa ba mm. ni ma na hadda ni envelope din da wannan kuma hidima ta abin arziki ko bai zo ba zai mm. taso mutum da mota ya aiko ya biya kuɗin mota a kawo ba bulala yanzu kenan eh ba to ai to lokacin kana kana kana cikin wani yanayi ma kaga ne ga mu to ana gama ina gama ta kaba ba mai yace to ai shi ya gama ji ta ni kuma a lokacin kin gane wallahi har ga Allah a lokacin ma ni ban ji ina son shi ba hmm. har a lokacin wallahi ni ko ko a dugo ban ji ina son shi ba kawai dai ina ganin wannan kyauta da yake mana dai kawai irin tambo da mutum ne wanda ya ya tun da an cika gidan mijinka ma yayi hmm. to ban ma kama da soya ake sona ba ma ni kawai a hauka na dauka kawai hmm. kyauta da wace to kawai ban ganki ana nan ana nan kawai sai gashi yazo aka ci ba mai ci ai wani yazo ya magana kaza ina fa gama ta kafa hmm. wani yayi magana yana sona kaza kaza kaza kaza lokacin ta ma bata fi ai kan ga tana watan takwas ba ta bi shekara ɗaya ba to aka ce za a yi aure kaza kaza an ce to sai ba wani ce zan ba mu wayo sun ce mu kaka na suna gari kaza so zan je in kwaso wanda zan sayar in sayar wanda zan ɗebo in ɗebo mm. ke sai cayi to shikenan in ga aka tashi sai ana cikin wannan dindimin za a yi biki bayi wa'in nan mm. kawai sai gashi wannan saurayi na na asali wanda ya miki kaya wanda ya min kaya sai gashi ma ya zo da ya zo sai kenan sai samu baban mu cewa mu gaskiya wance tun daga halin da ta shiga mm. bai kamata a mata aure yanzu ba inda so samu ne ta kuma ta karatu ka ce doka ga halin da muke cikin mu a nan garin ana fama da abin da a ci gashi gashi kaza kaza kuma in ta tun karatu ma ina shi ya ce to ai shi dauki nauyin in yi karatu zan zan zai tafi da ni tun da da mata har yan dan su daya sai ba mai ce a ba zai yiwu kaga ga gidanka ga gidan babanta na can ba zai yiwu kuma gari ɗaya kuke kaga eh, ce ka koma ita kaga ba ita ce a to ka san me za a yi ba ce a ya ce abin da za a yi ta shirya ba ta gama ta kawo ba ka ce ta shirya kayanta ta koma gidan nashi shi idan ya kori ta nemo sai in karbe ta ta ba ta tsallake gidan shi an tafi wani gida ba hmm. sai mai to shikenan haka za a yi haka a ce to shikenan da kansa ya zaro kuɗi ba da kuɗin mota na shirya kayana na haɗa ta murna an fasa aure hmm. na shirya kayana na tafi gidan na tafi gidan baban namu dama da azumi ne ko buɗe wake banyi da azumi ne da tun da heurin ma biyar na tafi hmm. ne na sauka tun da na zo garin da na fara zama cin gidan wani kanin baban na na zo shi ma gidan shi muka gaisa na kwana washe garshen na tafi can ɗin to nan tafi ina zuwa da azumi a aiki na an yi maka gaggaisa maka gaisa da yamma likis na je ina zuwa shikenan sai na gaishe da baban namu na gaba ya ansa ba to kawai na kama sabgogi an famu rasuwa fa na mm-hmm. kama sabgogi na dab da za a sha ruwa dab bai fa a cikin minti shirin yarki a sha ruwa ba sai ya zo same ni wancan na'am kin zo lafiya an ce lafiya kalau me ya kawo ki sai ta ne zuwa ne in gaishe ku zuwa shi ka gashe mu an ce ki ba mu da lafiya ne mm. sai na ce a'a ita ina matar tana nan sun ce a'a sun ce ai gani ne da aka mu rasuwa sun je sun mun gaisuwa sai yanzu musu ban gajiya mm. to haɗa kayan ki ki koma idan kika ji an ba mu da lafiya ki wuce gaishe in ji shi in ji shi ita wannan yarsa ta yi aure tana nan ba ta yi aure ba ha wannan lokacin har gobe a <gasps> ah, kai kai kai kai sai ce min shirya ki tafi idan kika ji mun kin ji ba mu da lafiya sai ki zo ki gaishe mu ti jike jike rubutun nan da har yanzu ba a sai ce to ga mi sai ta matar da sai ta matar da kanta ta rungume ni ba inda za ta je su ma ƴan su kar rungume ni ita dai ma tana gidan mijinta ita dai ta wannan ƴar shi ta buga mata waya sai ki zo maza maza ga abin da yake faruwa ba waya ko ruwanci cikin duk aka aka rike ni ba baka za ka sai ka wai sai dai ka kore mu tare sai dai ka za ka ya ce wallahi tallahi bazan kwanta ba zan kwana gidansa ba to ka bari ta sha ruwa ce wallahi ba zan sha ruwan ruwan gidan shi ma ba zan sha me ya za haka ne to me zafi haka binta asma'u kawai sun ji kuka yanke mu a lokacin na din lamarin duniya ya sa ni dimota ki haƙuri a rayuwa kin san haka ne ki haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ishuru ga azumi ga ina goyo wai ruwan gidan shi ma ba zan sha ba Shi to kenan. sai na ce yaran ku yi haƙuri in je gidan wani don ya huce sai in dawo suka ce to shi nan. a ita yar tashi wanda aure kan wata in take cewa in dai har ka kori wance ba zan ƙara zuwa gidan ka ya ce kada Allah ya sa ta zo shikenan muka kana kama hanya na tafi gidan nashi gidan wannan dai ce in zo in nan. na je mm. gidansa na tafi ba kaya suka rarrake mu kaya ko ba ma ya fi ba takalmi eh tunda ba mu da nisa kawai daga gidan mun ka fito ka shiga gidan sun da same compound shikenan mun na shiga gidan nashi na shiga gidan nashi mutum da ta shi da ta ɗaya to ina zuwa ina sauka shi kuma sai ya hauka dan an kira sallah ma dana rigima haka kira sallah magraba mm. wanda ya sha ruwa ina sauka sai ta kin sha ruwa nace bai sha ruwa ba sai ta irga mishi kaji kaji abinda ba ba bai mata kaza kaza ita mata ce Allah sarki kaza kaza ana ta irin ta jiya irin matar da shi kin sha ruwa ce ban sha ba kawai sai shiga kitchen kan je yabo mu farfesu zuwa na kayan ciki ya dauko biredi ya dauko suga ya dauko madara ya dauko waye waye ya zo ya hada shayi wai kan ba ni shayi a baki wai in sha ni wannan kana cikin wani ne baka iya cin mm. abinci ba ki sha mana yana irin rike min hannu ina ina ina shashara hawa ya rike min ki bari mana ya kama ya dauko riga sau ya share min hawaye kuma matashi na zaune. Kuma a ɗakin matashi dama na sauka na shiga tana zaune. shikenan sai ne sai irin sai irin ko gani ko ta ranta ko kuma ina zuwa su ke ta cara bai dauka ya dauka ya rungume mm. shikenan to yake irin kasa ne su sa kasa shi kuma da'uwar bangaren sai yana sama sai ya hausa ya ce wance ya kira ta sai ta ta ce na amsa sai ta suka tafi irin da ciki ciki ta ansa ta bi shi mm. a ta bi shi an ta asma'u sai mun sa ta lallashi na muna ta karya har da su mun hada muna ta karya muna cin abinci muna bude baki wallahi can muna fa cin abinci ba san ji masifa ta barke a saman bene ba ta rana zafi inuwa <laughs> wallahi sai dai ya zaba ko wani ko ita wallahi da ta samu aibu ta san tsohon saurayi na ne ta ji labari mm, mm. kuma ranar da lokacin da ya shirya komai da ya shirya na bikin da shi ko aka bikin nashi aka ko sa da dama aka ce ba ba aure ni ba sai ya sa abokinsa cewa ya nemi shi budurwa ko shi zai aure kin gane mm. to kawai sai aure to aure da kai shi zama kawai haɗi akai <laughs> to wallahi kawai ta gani abin da ya dinga tun ga gaskiya ya hauka ko ni ce ba zan ji daɗi ba gaskiya wallahi kawai kawai in eh, ga maka ta ce wallahi ta sai dai zaba ko ni ko ita ko kai ko ni ko ita sai dai ka zaba Ka za aka dinga wannan kala in ga miki an ta asma kawai sai dai ya fito ya fito ta farke mai riga wallahi sai dai sake ta mm-hmm. ta kankan riga da sake ta shi ke ba da kala sai ta kanwana ta mai aure ya ta in tashi mu tafi gidanta ya eh, tashi mai auren shi mm. mu tashi mu tunda abin to ko ina ba da <laughs> muka diba du muka tafi gidanta da safe sai ga shi nan ya zo da ya zo sai ce min yanzu kaza. me yasa kika taho ya ringa faɗa ma me yasa taho ce a dole in taho nace ka san me za a ci a nace baba nace ka san me za a ci a nace to abin da za a yi zan koma gida dan kuka daidaita sai in dawo shikenan sai ce to shikenan haka ta gaya min ce haka yana abin da ce to shikenan ce to zan zo da ni da kaina zo in kai ki hada kayan ki ce to na hada kayan na gafa garin na fada da ni gano da ni sa lokacin mm. tafiya shi ta wuni tun kika tafi a shekin fita tun takwas tun shida na safe mm. to akalla ba za ki kai garin nan ba ina ga sai bayan isha mm, Mm, tun shirin safe sai ba isha ci kai da Ya eh, ce zai kai ni a motarsa ce to na zo na shirya kayana na fito muka muka hau mota muka ta wuri shi mun fito daidai fly over kawai sai muka irin fas kara din nan ta shi ta fashi ta ta fashi da kyar da kyar kyar an ta asma Allah ne tsaye da mu muka tsaya Allah ne kawai tsaye da mu muka tsaya sai ya shiru ya ce wanta na ce na amince tafiya nan ba alkhairi <laughs> kin san me na ce a ya ce to ki tafi gida ni zan koma gaskiya ko kuɗi sai ya ce to yanzu muka hau mota shi bai fakin a gefe muka hau mota da shi ya kai na har tasha ya je na mota ya bani kuɗin mota ya bani extra money ce to in tafi shi sai ya yazo muka tafi ina komawa ba tan auren san ya dawo ba wancan wanda ya ka <laughs> eh, ba mu yace tun da dai ba mafita kawai a auren shi ne mafita ni kuma tun da na ga ban da ni ma ban da matsugunni na ce to na yadda a da farko ta ne ban yadda ba yace ne ba ne ba to shikenan zan je in hada kayana to da kin ga an je in hada kaya da farko aka ce to kuma sai ban tafi ba zan je hada kayana na sirwa a sirtin da yanzu aure zan yi a gida hmm. bari je hado kaya to ina na shirya ne komai na hawo da kudi a nuna lokacin na hamu ta da dawo garin da ne aure farko na zo na je na zauna an ga an gidan zauna gidan wata kawata da ma makawaciya makociya ita wurin ta ne je sau da suna na sauka tunda ban da inda zan suka dan hmm. na sauka gidan akwai gidan goma ban namu da ake targima na ke ba zan je ba gaskiya na sauka ana to to da na sauka anan gaya miki na zauna sati na uku a bana nan fa na fa ina ina wani garin aka kawo kuɗin aure aka sa rana kuma aka sa rana aka sa wata biyu aure aure komai da komai wata biyu mm-hmm. an ga ina gidan kawata na shantake can sai shi mijin kawatawa sai ya zo min da wani abokinsa ya ce wancan na ce ga abokina wane wane wane wallahi dama da sun da sun da su aka zama koki sun san komai hmm. ya san komai da shi aka yi komai ya shayi to ya ganki na so ya to kaza ka za shi zai rike da ake shi to shikenan nagode ya zo aka hada da shi ka mu su daya ya hmm. shayi to yanzu abin da za a ki shirya daga nan za mu shirya sai mu da alamar sakin da komai mafi aka ɗauro aure sai mu dawo ba wancan kuma aure da eh. na dami a ci ba san an kuɗi ba ni ba an taho kwaso kaya ba ba wanda ya ce mu an kawo kuɗi an sa rana mm. shi kenan sai ce ka san me ce an ce ne ka san me ce an ce yanzu idan na ɗauke ku muka tafi ɗaurin aure na sa da shakwaki a wasu ba sani kuma ban gaya kowa ce a za a yi aure na ba mm. ce idan muka tafi yanzu baba na zai kamar na yi gaban kaina gaskiya saboda haka ku yi hakuri sai na je idan na je na gaya musu sai mu yi waya sai ku zo sai ce to ina zuwa aka ce ai biki na saura wata daya na ce to shi kenan haka Allah ya so da ni aka ɗaura aure wallahi an ta asma'u kin ga ban Allah nan eh. da aka tashi aka ɗaura aure dama kafin ɗaura auren ma da na zo bai kawo kayan lefe bai ka kuɗin aure aka ce shi mai hidiman nan aka ce to da ya zo sai ce ai jira na ake yanzu mu je mu siyo kayan lefe muka hau mota muka tafi kasuwa can wani gari ma ka tuna kauyen mu wa kasuwa da aka sai kaya manya manya muka je an aka taɓa wannan ya ce yayi tsada aka taɓa wannan ya ce yayi tsada to a karshen ta da ni a can ga kasuwan na bashi na hau mota na gida saboda ba a sai komai ba na dawa gida har ran daura aure ah, duk wannan ba eh eh har ran daura aure ba a siyo kaya ba ah. to duk kuma baban mu yayar baban mu kenan mm. akwai wani al'ada da ake na garin mu da ake yi a ce kayan baba mm. ita baba na tashi auren ki za ta kawo miki kaya na kaman kayan gara har mm. ta kawo miki ta hado miki gara ke kuma ina kai aka biki kuma komai na kayan lefe saki ba ta set ɗaya komai set ɗaya na gane to aka tashi ramawa ake ke eh. in ta bada sai an rama wai kayan baba ita ce ga kayan baba ta ce ga kayan baba haka ake yi to da aka tashi wannan kin ga bai kaya kayan lefi ba aka daura aure aka zo daukan amarya sai suka ce na kayan lefi sai suka he aka ce suka ce ai zuba ba su kayan lefi mu garin mu za su yi kan sai kuma shi kin ai auren shi na saurayi aka mai muna na bazawara mm. sai aka ce ai bai bada kaya ba za su sai ita babar ta mace ba za a bada ni ba sai an kawo kayan lefi sai aka ce tushe shi gaya musu a gaya musu kawai sai kanwar shi aka bata kuɗi a take ta kwa komai kala biyu komai biyu fa a tamfa biyu siket biyu takalmi biyu riziya biyu mayafi biyu komai biyu ta su siyo da akwati karami ta kawo aka kawo ta kawo wannan kaya ana kawowa baba ta shi to ta ɗauki kayanta kayan baba eh ta ɗauki ɗaya ɗaya Tura ɗauki nawa nawa Tura ɗaiɗai <laughs> to ga lokaci kuma ya mana ɗaiɗai <laughs> ma sauraro a tara a shiri na ga watan da ba ta ɗauki na ta kaya <laughs> ko za mu samu namu kayan dai sai Allah ma sauraro sai an